إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na umdatul ahkam min adillatul ahkam na babban malami الشيخ عبد الوالد ابن عبد الغني الشيخ عبد ibn ابن عبد الوالد المقدسي wanda muke gabatarwa nan masjid kitabu suna alaman hajji salafiya masjid abi huraira a nan unguwar tashar ɗan fulani garin birgahar borno mun karatu suka saba'in da biyar yau karatu na saba'in da shida muna daren talata daren sha tara ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'iniya da arba'in daren ashirin a ga watan takwas watan august ko agusta miladiyar shekara dubu biyu da goma sha tara mun karatu suka yi da na faɗa saba'in da biyar yau karatu na saba'in da shida a karatunmu da ya gabata mun shiga sabon baji babu samatso bajin hajjin tamatto'i ina ga mun karanta hadisi ɗaya ko yau a ranar kamar tuɗi za mu tashi hadisi na biyu karatu na saba'in da shida ina jin shida hadisi mai ɗan tsayi nan ko عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا كما نعم يسير في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأحدى فساق معه الحدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحل بالعمرة ثم أحل بالحج فتمتع الناس معه فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فصاد الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف في البيت وبالصفا والمروة وليقصر وليعلن ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد حديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة وسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطوات من السبع ومشى أربعة وركع حين قضى طواف يعني حين قضى طواف أرض البيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بين الصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر حجه يوم النحر وأصاب فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس ونسي shi حديث hadisin da za mu shine hadisi na biyu a babin kamar hajjin kamar an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda kala yace tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hajjin tamattu na'am na'am tamatta'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah tsira da annabin Allah tabbata gare shi yayi hajjin tamattu fi hajjatul wada'i ko fi hajjatul wida'i a hajjin bankwana bil umrati ila al hajj inda ya hada umara zuwa hajji wa ahda kuma bari mu dauke shi gaba gaba an abdullahi bin umar daga abdullahi bin umar رضي الله عنهما هل يقال مفيا قال هل يقال مفيا شيد واي شيء عبد الله ابن عمر شيء عبد الله ابن دبابا عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر يتي تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hajjin tamattu'i fi hajjatul wada'i ko fi hajjatul wada'i a hajjin ban kwana a ranar yi bayani abu da ke kira tamattu'i ko hajjin tamattu'i mutum zai yi niyyar umara a watannin hajji ni ya kammala umara sai ya rage gashin kansa ko ya aski sa'annan kuma sai ya zauna a kayan gida zai fesa turare duk abin da aka hana mai aiki hajji wanda a da abin halal ne zai iya yi sai yau musarwiya ranar takwas sai ya ɗau niyyar hajji kuma kamar da masa da umrar ilal hajji to a nan da masa a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi tamattu'i fi hajjatul wada'i hajjin bankwana bil umrati na umara ila al hajji zuwa hajji a karon farko an ce manzo Allah ya yi tamattu'i amma za ku zo ku ji hajjin na din ya tashi daga tamattu'i ya koma kira za mu zo mu ce eh manzo Allah ya ya ya fita da niyyar hajjin tamattu'i ko ya yi hajjin tamattu'i bil umrati eh, ila al hajj ko ba haka ba ma'ana ya yi umara daga baya hada shi da ne da aikin hajji bil umrati ila al hajji ya hada umara da hajji ya yi hajjin niyyar tamattu zai umara zuwa hajji wa ahda kuma ya zo da hadaya ya zo da hadaya jama'a ne ake nufi abin da nake so ku gane hajjin kira duk wanda zai yi a karatu bayan muyi yi bayani duk wanda zai yi hajjin kira muyi yi bayani sai ya zo da dabba har wurin da zai dauhara wanda zai tamattu'i shi ma zai yi amfani da dabba amma shi ba sai ya zo da shi wajen daukar harabi ba ko daga baya zai zai sai dabba sannan kuma ku yi wanda ya hajjin iran in zambar ya zo ya kakare ya rasa akwai abin da zai mai masa gurbin hadaya shi ne azumi uku kama a hajji da bakwai ya dawo ƙasarsa suna iya mai gurbin mai yanka saboda haka abin da ke son gane hajjin kamar shi ma dole a yanka amma ba sharaɗi ba ne ka zo da abin yankan wajen ɗaukar harami ko na biyu in abin yankan ya kakare azumi goma yana iya ɗauke yankan kun fahimci wannan to amma ku in hajjin tsira to shi dole sai da abin yankan don abin yankan ma kowane shi za ka yi ka je wajen ɗaukar harami su fasaka ma'aul adiya to kaga ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka tashi bita to sai ya koro ne sai ya koro dabbar hadaya min zil hulaifa ya zo da shi zil hulaifa jama'a ina ne zil hulaifa zil hulaifa yanzu aka masallaci na gida a wurin shine haramin mutanen madina harami ne na mutanen madina to shi annabi yanzu ya baro madina zai zo hajji hajjatul wada'i a makka amma ya zo da dabbarsa na hadaya har mikatin madina sai na kaga dabbar zai koro har makka har yanzu zai yi niyyar hajjin tsiran وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة في النبي فارا فأهل بالعمرة kalmar ahalla shine rafa'a sautahu bi talbiya a idan mutum ya zo aikin hajji abin da yake a halla shine ya daga muryarsa ya yi talbiya na ɗaukar harin in umara ne sai ce labbai kallahumma umratan in hajji labbai kallahumma hajjan in kuma tsira ne labbai kallahumma umratan wa hajjan umratan wa hajjan shi ne fa ahalla bil umra thumma ahalla bil hajj sai annabi yayi talbiya na daukar haramin umara sa'an yayi talbiya na daukar haramin hajji ma'ana ya daga mun ya ce labbaik allahumma umratan daga baya ko sai ya sake cewa labbaik allahumma umratan wa hajjan fatamatta'na sai mutane suka yi hajjin tamattu'i su ma suka dau niyyar hajjin tamattu'i ma arsaltu tare da manzo Allah amma ku ne annas ana fatamata annas mutane suka yi niyyar hajjin tamattu'i annas wannan ba yana nufin mutane gaba ɗaya ba yana nufin ba'dun nas wasu daga cikin mutane eh, eh, su suka yi niyya eh, na ga Da yanzu jama'a abinda yake nuna mana a nan shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ah, ya yi niyyar tsirani a mutanen sa fata an nasu ana nufin fatamata a ba'adun nasu wasu cikin mutane suka yi niyyar hajji ne tamattu to wasu zuba Sai yi niyyar hajjin kirani tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ah, abin da ya sa duk wanda ya zo turwurin da dabbarsa ya yi niyyar kirani yadda adam ya yi niyyar kirani wanda bai zo wajen da dabbarsa ta hadaya ba sai yi niyyar hajjin ta mace hajjar sa 'yan najeriya ai ba ka je ba ka zuwa miƙati da dabbar ka hannu sai sa za ka yi hajji ne ta mace shi kirani sai ka je wurin da dabbar ka a hannu kuma za ka ɗauki miƙaci a jirgin sama ne to ka je airport da dabbar rago ne ragumi ne ka hau jirgin karfe in za ku bi sama madina ne ka zo ka ɗau Harani a abinan to sai ka sai dabbar ka sa a luxurious shi ke nan a zo kaga wannan da wuya ya sa wanda ya zo da dabbar hadaya miƙati to shi zai niyyar hajjin kirani wanda bai zo da dabbar ba daga bayan za a fafatuka to kaga wannan sai dai ya zo ya ɗauka masa to shi ya sa fatamata annas ma'ana mutane da suka zo da dabbar yanka Eh, mutane da suka zo da dabbar eh, su har harami sai suka yi niyyar hajjin kirani yayin da kowa da ba su zo da shi ba sai suka yi niyyar hajjin samar su a wannan tafiya wannan tafiya shi ne kenan yake ba ta mata annab ma rasulullah sallallahu alaihi wasallama da mutane suke ta hajjar niyyar ta mafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iyaka abin da muka faɗa a nan shine waɗanda ba su zo da dabbar wurin ba suna suke niyyar hajji ta mafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kenan sai ya ci gaba da cewa ba a wannan lokacin fasakal hadiya ko wani yi tsalle fa halladin umarci ila alhaji sai niyyar umara zuwa hajji fakana minan nasi a cikin mutane man ahada akwai wanda ya zo da ne dabbar fata hadaya man ahada a cikin mutane akwai wanda ya zo da dabbar fata hadaya har mai kati kun gane ko kaga duk wanda ya zo da dabbar ba ta hadaya zai yi hajji irin na annabi wanne kenan samar da iko kirani kirani to jama'a mun ji annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya zo da dabbar sa shi ya fara niyyar kirani a cikin sahabbai akwai wanda su ma suka zo da dabbar amma masu kuɗin su masu kuɗin su mala'un sahabbai kuma sun zo da dabba har wurin cikinsu akwai sana abubakar na sujje akwai umar ibn khattab akwai kuma sauran mawadata ka san ko a da hajjin irani sai ne kuɗi ne zai kun san jama'a yanzu hajji idan ka duba duk wanda yake makka ko yake madina talaka zai mai kuɗi zai yanzu wanda yake makka yake madina zai ji kamar daga jule zuwa kano <laughs> kayan zai je kayan shi mu ne ana kai da miliyan ɗaya da Kamata ta yi iyakansa ya samu haramin sa kuɗin mota iya zai can ma zai ci abinci <laughs> wurin kwana ba matsala bane yana iya samun sa kuma yana iya kwana ba a haramin kuma bai zuwa nan zancen shi yasa da ga ku a can ba su da wata matsalar kuɗi kuma duk da za zaka yi zan balarabe da da sakashi kaga ya balaga ya shekara talatin da balaga bai saba zuwa hajji ba don kyalin ina jin akwai lokacin da na je shan fanta yana irin wannan bayani akwai ɗalibai haka da yake tambaya za ka mutu ya shekara ashirin talatin da ya Ka ga galibi duk abin da kai yake kusa da kai ba ka ganin kimar to kaga mu kuma yanzu a nan kaga masu zuwa aikin hajji daga ƙasashen da ba a saudiya suke ba talaka yana iya zuwa mai kuɗi yana iya zuwa mai kuɗi yana iya zuwa don yana biya wa kansa talaka yana iya zuwa biya masa aka yi ƙarshen da ma ba shi da gidan kansa wani sai ake shi wawa ne ya zai je ya dawo ba shi da gidan kai su dan babu ayar da yake sai yana da gidan kai zai je haji zuwa haji a karon farko din farilla فرن الله في دنيا انت تكون في الدنيا كانك غريب او عابر السبيل يسا دم متين يو اغا باو حج تي تي سي غيدا اي دا حج واو كده وندا يا سي غيدا دا كده يدي حج يا كيوا الله يا زياره فيه ايات بجذات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا a ce ka je ai ko da sallah ɗaya sakai ka samu ladan sallah dubu ɗari wanda ƙarami abu ne idan ka je harin maza maka yi sallah sau ɗaya ladan sallah dubu ɗari to dama idan ka duba kai wa Allah a shekara ma sallah nawa kake a shekara ɗin kwasa wajen sallah nawa kake shekara da kusan kwana ɗari uku da sittin to a kullum kana sallah biyar biyar to 360 ɗin nan sau biyar 360 sau biyar shi ne ba sallah dubu ɗaya da ɗari takwas a shekara ɗaya sallah kana yi na na dubu ɗaya da ɗari takwas a shekara ɗaya a shekara ɗaya dubu da ɗari takwas to a can ba sallah ɗaya idan kai daidai yake da sallah ka dubu ɗaya kaga ai yanzu mu ɗauki dubu ɗari ɗin idan muka ɗauki dubu ɗari mu raba dubu ɗari ɗin wa dubu da ɗari takwas sallar ka ɗaya a makka ya ci sallar ka na shekara hamsin da biyar wai ke cewa za ka je ka sai wani gida ka mutu ma ba gidan ba sallar ka ɗaya ba sallar ka ɗaya an yi azahar kaɗai a makka da kai a harabin makka ya ci sallar ka na shekara hamsin da biyar a Najeriya to sallar ma kullum kana yin sallar biyar ne sallar biyar kake yi to salloli biyar din shekara 273 to ƙaddara kwana goma kakaliye a maka ta ce sau goma wajen shekara dubu to kwana ɗaya gujiyar shekara wajen ɗari wani wani ce izwaliya yiwa wani bari na sai gida wala ka je a ɗari wannan. ka je ko gida da ta sayar ka tafi ka yi gada ba ballantana in ka je can ka sai gida ba amma ka je gidan Allah fali ya abu doron ba hazar bai in Allah ya so a can za ka roƙi gidan Allah zai ba ka. idan Allah ya kaddara wani ya biya maka hajji to yanzu Allah fa ya bude. liman yasala ilayhi sabila Allah hanya fa ya bude yake kaje sai ka ce a bari in gina gida in ƙara aure to shi yasa so Ko a zamanin daɗin mai zuwa aikin hajji wanda zai kira ne sai mai kuɗi ko yanzu ma ya sai mai kuɗi yanzu wanda yake sai kira ne kaga yanzu alal akalli ya sayi wani dabba wanda zai sashi a jirgin dabbobi kaga kai mai kuɗi ai ba <laughs> ke sa ta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka fito haji annabi da duk malaku sun fito niyyar hajjin kirani sun zo da dabbar sa har harami ka sayi dabba karan fari sanin kwanabi sai ka samu bawon da zai rika kora dabba ka san su da tafiyar kafa ne ka ga yanzu wasu manyan masu kuɗin mu in kana da dama ka yi aji talatin a rayuwarka to me yasa duka ka masu ibu don da wasu za ka yi kera ne ba ka je kawai ka sai dabbar ka a gurba ya ma za ka ɗauki harfi a juba kawai sai ka soko da ita wa ka ɗau wani ka biya ka kora mata to shi yasa cikin wani kimiyyar hajji ke ne a wancan shekarar akwai annabi akwai sana abubakar akwai sana umar su sun zo da dabbar su har wurin shi ne kenan wa minhum man lam a cikin su man lam akwai wanda bai koro dabbar hadaya ba bai zo da dabbar hadaya wurin ba wanda ya zo da dabbar hadaya shi yayi niyyar kirani wanda bai zo da shi ba yayi niyyar ta masu in ka koma kana son ka yi tsira ne ko ba sai ku sayi ne guda ɗaya an gane ko sai ku je ku yi miyar tsira ne duk kuna kan ne ɗaya akwai rubutun da na yi a facebook wajen bayani akan wanda ya yi hajji da shanu da wanda ya yi da rago wanda ya fi wanda sai kai sai na ga an tambayi malaman lujina su da'ima wal bukutul ilmiya wal ifka cewa da wanda ya layya da shanu da wanda ya da rago ne sinada malaman lujinatu da'ima sai suka ce imamu shafi'i da abu hanifa da ahmad ibn hanbal uku kenan ban da mali mai nasmali shafi'i abu hanifa ahmad ibn hanbal suka ce wanda ya da raƙumi ya fi wanda ya da shanu wanda ya da shanu ya ji wanda ya da rago wanda ya da rago ya ji wanda ya da akuya wanda ya da akuya ya fi mutum bakwai da suka haɗu a kan shanu a kan raƙumi mutum bakwai da suka haɗu a kan raƙumi kuma sun fi mutum bakwai da suka haɗu a kan shanu haka lamarin yake tafiya kun fahimci wannan ah, wannan shi ne fatawar imam malik ahmad ibn hanbal abu hanifa da shafi aka ce da sun yi hujjar ku suka ka hujjar da dole ka yarda kawai suka ta ayi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wanda ya zo juma'a a farkon lokaci wa ta'annama qaruba kamar wanda ya yanka adaya ya yi sadaka ya yanka raƙuma yana nufin yanka raƙuma a sallah alayya ko ko alayya ko a suna ko a hadayar hajji don har a suna ma na yi yanzu ko bakwai suna sunan 'ya'yan kurana ɗan sai ku yanka rakun <laughs> annabi to wanda ya zo a farkon lokaci kamar wanda ya hadaya na layya ko na hajji da raƙuma wanda ya zo lokaci na biyu kama wanda ya da shago wanda ya zo na uku kama wanda ya da tumaki rago wanda ya zo na hudu kama wanda ya da kaza wanda ya zo na biyar kama wanda ya da kwai wanda ya zo liman ya zo hudu ba to shi ba bai shiga wannan lissa to kaga wannan karara annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kace abin daga biggest ne kafin diga kafin big haka kaga abin da yi wannan magana na malaman su da'ima shine fatawarsu amma suka ce shi imam malik kuma ya ce wanda ya da rago ya ji wanda ya da shanu da rago haka cewa imam malik ya hujjarsa sai imam malik ya ce ai annabi ya yi layya da raguna biyu ai a matsayinsa na annabi ba zai yi layya ba sai da dabbar da ya fi lada to shi ne ba in za ka doji magana to a nan ma waɗanda suka ce wanda ya da raƙuri da shanu sun fi masu ragon lada domin nan annabi ya yi layya ne da ragoyi ya yi aiki ya yi can kuma da bakinsa ya fifita wanda ya yi da raƙumi a kan na shanu na shanu a kan na rago to idan maganar annabi ya ci karo da aikin annabi wanda ya ɗauka maganarsa don aikinsa ya auri mata tara lokaci ɗaya maganarsa kuma mu auri nawa hudu to idan maganar annabi ya ci karo da aikin annabi ana ajiye aikin annabi a ɗau maganar shi aikin sannan kuma na biyu rajin da malaman lubina suka mayar wa shi imam shi shafi abu ba amal na hanbal rajin da suka mayar akan maganar imam malik suka ce don annabi ya yi laye da rago baya nuna rago ya fi shanu da kaza shi annabi ya san da ragon ya fi lada da shanu ya fi lada shi yasa wata rana iya yi tashin kura da zuwa na hajjin ma da zai fita din na kuma ɗari ya fita da su sai dai yanka to da annabi zai layyaɗi ya ga in zai yi da shanu da raguni akwai talakawa da za su kallafa wa kansu sai da shi za su yi to shi yasa sai ya ɗauki tsakatsaki kamar yadda da laula ana shuka ala ummati la amatu bisu laula ana innahu la waqtuha laula ana shuka ala ummati inda yadda yake nan sallar isha'i zuwa tsakar dare rabbil alamin wannan magana jama'a ce fi karfi wanda ya layya da raƙumi ya fi wanda ya da shanu wanda ya yi da shanu ya fi wanda ya da raguwa haka shine magana mafi inganci kuma shine bata wanda malaman lujina suka rinjaya kuma ƙarin bayani ma da ni zan ƙara a nan ai maganar ma da Allah ya yi maganar fakwalli da rajika wani har ya ce wani ba kai yanka bai ce wani har ka soke ɗan da sokewa shine raƙumi da shanu raƙumi jazaman sokewa ke ba a yanka shanu kuma an ba da zaɓi in ka so ka soke in ka so ka yanka duk yayi sai dai yankan ya fi don wa in ƙara musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tazbahu haka karshe kuma fa zabahu suka yanka an gane ko saboda haka ah, kaga wannan ah, sanin wasu su e eh, in hadaya ne na aikin haji a yi da raƙun ya fi lada in a gida rago ya bambanta wannan Allah ne ya bambanta ko annabi ya za ka ce a ya su ji aiki a shanu raƙun ya fi amma a gida kuma in layar da ya za ka bambanta ba ga Allah ya fa a yanka su rana ɗaya ba Allah ya sa su a yanka su rana ɗaya ranar goma ranar goma da ake yanka mai aiki aji in yana da harin za a saba farta baya kaza shi ma wanda zai da yin ba don an sa shi jikin wannan abun ba sannan kuma me ya sa za ka ce wajen hadaya saƙuni ya ci eh hadaya ɗin jama'a da yawa ana son nama so jama'a da yawa ɗin ba kusan kowa yana yankawa ba <laughs> wanda ba sa yanka su ne kaɗan a ce mu ne ma min baji aula a kasashenmu da akwai talauci masu kuɗin su yanka raƙun su yanka shanu don nama ya wadata sai ka ga mutum miliyoniya ne shi har ce mazu suna rago ya fi lada sai ya je sayi ragon dubu ɗari guda ɗaya wanda dubu ɗari nan da shanu ya saya ƙaramin nama ne ka ba karamin nama ba kuma kai sama gane ba shanu ba mutum bakwai suna iya yi kuma kowa da ya yi rago fa in kun kai gobe ya zama tanda a can shanu ma layyar sau bakwai saboda haka wannan yanzu idan ka ji irin wuraren saudiya ba namu ba don yawan shi ce makota mabukata su ake kai wa namu yaushe ma da tana za su kwana nawa za su yawon kuma kana gani akwai wanda ba zai je yanka raƙuma ɗari a wata akwai masu inda har dubu suna yankawa to a ce mu a nan kasashen mu nan ne min ba da aula mu yanka wajen da manyan dabbobi dan nama ya wadata wanda ke to shi ne kenan a nan da suka fito hajjin sai ya zanto duk wanda ya zo da dabbar hadaya a miƙa ta yi niyyar kirani wanda bai zo da dabbar hadaya ba sai niyyar hajjin ta masu in Allah ya hore za a yanka in bai hore ba za a tajinta a azumi goma za a yi kari oba da azumi goma fa siyamu salatati ayyamin fil hajji wa sab'ati idza shi. sai ya ci gaba da cewa eh, falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makka lokacin da annabi ya zo makka ya iso makka eh, lokacin da manzo Allah ya iso makka falamma qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makka lokacin da manzo Allah ya zo makka abin da ya yi da farko yana shigowa makka to ga aikin da ya yi kala sai ce mutane man kana minkum ahda duk ku wanda ya zo da dabbar hadaya ne kaci hajjin sa kirani ne fa innahu la yahillu min shay'in shi fa ba halatta masa wani abu ba haruma min wanda aka haramtar masa don haji ba kafin don aji a in kana da harami an haramta maka shafa turare yanke farce a aske kowane irin gashi a jikinka da an hana ka to sai an kuma in ka zo da iyalinka an hana ka neme ta kuma an hana ka sa hula wallanta na rawani ko farce za ka yi kanka a waje zai ba a dalaje kai ko mutuwa mahajjaci ya yi in bai kammala ba yana cikin haraminsa ba a lullube kansa kan a waje ake bari haka za a sallace shi haka za a ji abin shi za a nemi wala ana filin arafa wani mutum yana eh, tsaye a arafa a kan raƙuma fa fa'auka sarhu sai ta karya masa wuya raƙuma sai yarda shi sai ya faɗo da wuya sai mutu sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace yaghsiluhu bima'in wa sidrin ku yi masa wanka da ruwa da ganyen magarya kidan ya mutu na aikin hajji to ba zai ɗauke masa wakar gawa za a yi sai annabi ta wakar finuhu fi saurai tufafin sa juna na su yi masa likafan ko za ku ƙara masa wani abu wala ta kandiru ra'asa kada a lullube kansa wala ku hallidu kuma kar a sa da turare ba gawa ana sa da turare ba to mai aiki aji ba za a sa da turare ba a ruwan wankar gawan ko kuma a jikin da kanka ne su kafin kuwa duk ba za a sa da ba ko ba za a dinga tsaye masa kama? ba ba annabi ya ce yaro na hajji sun ya tashi next level inda ya tsaya zai fara yace fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiyan yana tashi a kiyama yana fita daga kabari za mu je a farce da labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik haka da labbaika nan zai je gaba Allah wannan to anan sai manzo Allah ya duk wanda ya fito da niyyar hajjin kirani to ko yayi dawafi yayi sa'i tsakanin safa da marwa zai ci gaba da zama a ne a haramin sa sai ya kammala hajji ga yanzu mutum shawar da kwana goma sai ya yi niyyar hajjin kira sai shigo ya dawa fiye sa'ayi to ba zai zona da haraminsa kwana 20 ya kada a shawar ya yi zurkada wata guda ta kwana hamsin zurkada kwana zurkidda a cikin kwana goma daga wajen eh, wata biyu da kwana ashirin wajen kwana saba'in yana da ba zai warware halayen sama jama'a ku fahimce ne ta ajabi hoton ba ba zai warware halayen sama ba wai ana nufin ya zauna da harafi ɗaya a jikinsa ba ai zai zauna yana iya sayan harafi kala biyu biyar goma ba an gane ko sai dai abu da ake nufi ba zai sa ɗinkakken riga ba ba zai sa kaza ba ma'ana in harafi na ya yi datti zai cire ya ɗaura wani ya wanke wancan ya abuna ma'ana shi dai kayan harami ne zai riga ko babu laifi wani a re harami wani duk babu laifi abinda ake nufi shi ba zai sa ɗinkakken riga da wando ba ko mai yi wannan bayani sannan kuma matsalar harami maza ne kaɗai ban da mata ita mace ita shiga kawai na musulunci shi da harami za ta je da ijabi za ta ta je da kaya ko akwati na wani ta riga za amma kada ya zanto manufarta zuwa ɗaukar wanka ne shi a ita mace ta zo tana tsawafi da zambaki a bakin ta haramun ne an gane ko ka shinsawa sa wani mai shabi ne ko ne mu'a'adu ne ko wane ne duk wani abun kwalliya haramun ne ka sa wani takalmi mai tsini ta haramun ne a yanzu zon mace za ta tafi unguwa za ta je gidan tana iya sa jambaci ta yi kwalliya a fuskarta amma wajibi ne ka sa kaji ina fata an gane kaga amma in za ta sa kaji ba haramun ne ta yi haka to ita abin da ya sa in tana da in tana abin an haramta masa, wani ita a matsayin ta na ne gani ba haramun ne ta sami kaji idan mace tana cikin harami ta riga ta ɗau harami alƙali ita kuma haramun ne ba ta sami kaji da ta sa jambaki ta sa ni gabi ga hajji ya samu damuwa ta sa kuma jambaki baka sa ni gabi ba wala yin zina ta wannan ta da samu matsala don ba a yaya ta je wannan wurin zan ta dawo ta awar in ba da mijinta za ta tafi ba za ki aiki da ki ɗauko akwati ki ɗauko ƙaramin da kan su jambaki kayan kwalliya wani iskanci za ki ba hajji ba ana so a ga kin ɗauki takardun addu'o'i takardun murubi ko ba haka ba qur'ani qur'ani da kan za a samu a nan aka san ibada da yake kai takalmin ki ɗau simple takalmi duk wani abin da sunan shi ado babu turare babu ko har namiji ma an da kare sa turare balantana ke da damar dajin ta hana ki sa turare ko da a garin ku dan ba a son kai kwalliya ta zanto sular fasin hajjin wani wannan kenan to shi ne kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda yazo da dabbar hadaya fa innahu la yahillu min shay'in haruma min bai halatta ya aikata wani abin da aka haramta masa a matsayin ya aika ba a ta yanzu ya hajjau tseren da ya gama hajjau sai ranar goma ga watan zulhijja ya yanka ya yi aski ya je ya kaza ya dawa fa ifada kafin zai warware kun ji bambanci to yanzu ah, wa man lam ahada wanda bai zo da dabar haliya ba fali yadfil bai da yana wafi a ɗakin ka'aba wa bi safa wal marwa kuma yayi sai tsakanin safa da marwa Wani yukaffir sai ya rage gashin kansa kasan shajin da mafi abu biyu ne in ka zo za ka yi umara umara in ka so awa biyu uku awa biyar ka gama umara yau kana shiga maka kawai sai kuma kana shiga maka kar ka bata lokaci kana ɗaukar haraji kana shiga maka saboda ah, da ne bari zona da haraji na sai gobe ko jibi ba haramun bane amma an zo kana shiga farko abu ne sa kai An ka san yau ne ba su san gobe ba ka san yanzu ne ba su san anjima don ah, yanzu aiki hajjin bana ah, alhazai na Najeriya da suka rasu sun kai karatu akwai wani malami ma ji ina jin a su da kuwa ina da shi ma ya rasu a wurin na ga an turo a kai to kaga yanzu idan ka kana bata lokaci fit sai wani mota ya buge ka sai fa ka yi maintaining na lokaci kana zuwa sai kai abin da ya kawo in ya so daga ba kai ta tsawafi na neman lada in kana makka yana da kyau ka yawaita karatun qur'ani ka yawaita tsawazi da sauransu amma shekul islam ibnu taymiya yace idan ka tsinci kanka a makka duk wata na zuzuro an ji so ka fi shagantuwa da dawaki kan karatun qur'ani za ka yi yi a ƙasar ka ko ba ka bane zikirori za ka yi kai a ƙasar ka na <laughs> zuzuro za ka yi kai a ƙasar ka amma sallan farilla na can daban ne karatun dawaki eh, ka babu inda ake dawaki sai wani haɗa wafi shi ake so ka sa ƙarfi a wani a wafi wani to kaga duk wanda kuma shi bai zo da dabbar hadaya ba ya yi niyyar hajjin zaman tuɗi to shi in ya zo kawai in ya yi tsawani ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai da wajen wanzani a rage masa gashin kanshi in ya so a arki amma a nan bai yasa ni bai ce wani kasur ya rage kar ya aske gaba daya sai eh, abin da sa ka ka rage yanzu misali ka je umara ne single misali a muharram ne safar ranar rabi a ne ramadan ne to ana kana gama umara an je so ka aske ne kwalkwabo kuna fahimta na amma in ka je hajjin ka matu'i to an ji so in kai umara din ka rage ne in yi hajjin sai ne sai ka aske kwalkwabo sai dai in ka je da wuri ka je da wuri misali Kayi umara kafin ka yi niyyar hajji za a yi wata ɗaya to ai kaga in ka aske kwal a umara din nan da wata ɗaya gashi zai tsira in kai hajji za ka samu ne aske <laughs> suna ba ta da amma in kwanaki kaɗan ne ka kammala umara kwanaki kaɗan za ka yi hajji to kaga in ka aske kwal a umara in ka zo hajji ko me ya rage kaga ba za a samu gashin da za a rage ba ballantana ba a to shi yasa sai ka rage shi sama sama yadda in ka zo aiki a gidan jiyan gaba ɗaya sai ka aske su kwalkwabo wani wani ya halin ne eh, warware harajinsa shi wanda ya zo niyyar hajjin da matu'i yana kumara mana ya ɗawa ya yi sa'ayi sai ya rage dashin kansa wani ya halin ya warware harajinsa ya ce ya halin ya warware cire harajinsa kayan gida zai iya yanke farce zai iya sayar turare zai iya fuskantar iyalinsa shi ya je da ita in shi ɗin tamattu iya yi ita ma ta mutu ɗin ta yi amma sai ya mutu ita ya kira ta za wani sai dai haƙura shi ya sa abin da sa ya kira ta mutu iya mutu don akwai hutawa akwai don kana da wani za ka saka yi kana jan kuma za ka saka yi za ka fiye sassarari in ka je da iyalinka ita ma ka warware haraminta za ka iya da kusance ta shi ya sa ka kira ta tamattu ko za ku kusance iyalinka Ka wani ne ji biyar karatu mu ni ina jin alijar da yake turo tambaya ya ce mun idan mutum ya je hajji ya je da iyalinsa ya halatta ya kusance ta kaga shi yana gani kamar gani ne mai daraja to ba yan gari ma suna kusantar iyalansu ba ba duk a garin iyalan suke ciki su aiko ba ka je ka kama hoton da iyalinsa sai ka kusance ta in ba ka cikin eh, harin za ka kusance ta shi ya a yi. a da wa'inda suka yi kamar tuɗe ɗan lokacin da suka yi umara suka warware ranar tarwiya ranar tabbas sai annabi ya ce kowa ya ɗau harami ya daura. sai ne ya hajji suka ce ya rasulallah na zabu wa mazakiruna da ƙuru ɗauka ma'an ya manzo Allah yanzu sai mu sake ɗauka harami alhali ɗazu-ɗazu gabanmu ya taɗa gammani ya taɗa gammani saboda haka kaga wannan sarari da suka samu shi yasa aka tattaba shi to jama'a amma wanda ya niyyar hajjin irani ba shi in ya sa harami wannan ba zai warware ba sai ran da ya kammala hajji to a nan ba za ka yi ka samu wa ya filada a cikin kaga wanda ya irani ya filada don shi tun da ya sa sai na ɗaya ba bai warware ba an gane ko tun da ya sa bai warware ba to shi sa kaga shi da fesa turare ba bai yanke farce ba ya je da iyali ma bai neme ta ba to kaga shi ya fi yawan lada saboda haka hajjin kirani ya fi ga wanda ya je da dabbar hadaya mai kashi hajjin da masuri ya fi ga wanda ya je da dabbar hadaya ba kuma shi da matu'i a inda zaga shi ma yana da lada da yawa kuna ji shi yasa ma wasu ke faɗin kirani da tamattu'in wanne ya fi lada da yadda wasu ke cewa kirani ya fi lada don ga wahala da muka faɗa a ciki kuma manzon Allah shi yayi wasu wasu kace tamattu'i ya fi lada don shine Qur'ani ya kira faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj faman saysara min al-hajj sannan kuma shi tamattu'in yana da double dawasi da double sa'i amma shi kirani dawafi single ne za ka zo ka yi dawafi da in kira ne dawafin da kake yi da niyya biyu dawafi ne na umara kuma na hajji two in one ba za ka yi wa umara dawafinsa daban hajji dawafinsa daban ba dawafin nan bakwai din da hajji da umara suna kai sa'ayin nan da hajji da umara suna kai amma na dawafi na tamattu'i wannan dawafi da kai da sa'ayi din na umara ne in ka zo kai niyyar hajji shi ma yana da nashi wannan shi ne kenan wani halittun mai illa bil hajji sannan daga baya wanda shi ta masu iya da ya umara ya warware sai zo ya niyyar hajji wani ya uji sannan kuma sai zo yanka dabbar hadaya duk wanda ya hajjin ta masu to shi ma sai zo yanka dabbar hadaya galibi dabbar hadaya ne riyal 300 suke biya ko 500 Umar, riyal nawa ne kudin hadaya uku da hamsin ba riyal yana matsayin naira 100 kenan kaga kenan kwata-kwata talatin fi biyar ba to kaga wanda ya ajin zamatu yana kammalawa sai ya yi yanka ya yi yanka yankan nan zai yi mun na ranar goma ko sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku yadda mu ma na yi ai kwana uku ne da ranar da ayyamu shiri. sai ya yi wanda ya so kuma eh, eh, eh, don ayin qur'ani aka yi fa man tamatta bil umrati ila al hajj duk wanda ya ji tamattu'i fa mastaysara min al hajj ya yanka abin da Allah ya sauka sauƙaƙe masa na hadaya ba man lam yajid wanda bai samu ba fa Usaimin ya ce yajid in aka mutum bai samu ba ya nema ne to samu ba to fa siyamu falyasum salasata ayyamin fil hajj yi azumi bakwai a hajji wa sab'atan idza raja'a ila ahlihi kuma yayi bakwai in ya dawo zuwa ga iyalansa azumi da rage azumi uku a hajji sai bakwai in ya dawo wajen iyalansa ku ji yadda kamar lamin sai sa malaman tafsiri malaman suka ce duk wanda ya fara azumi kamar sai ya gista ya bar hadiya ne ya ɗebo da dariya ya sayo gumama ya sayo tsanana to shi ta bari ya azumi allah bai karɓa ba ya samu matsalar hajji ba a yi rike kamar lamme shi wanda bai samu ba menene bai samu ba ga kudin amma babu dabbar ko kuma ga dabbar amma ba kuɗi kuɗinsa ya ɓata shi yasa duk abin da za ka yi in dai tsaraba ne ka ajiye, shi ka tabbatar ka cire kudin hadaya nan kuma ka cire kudin guzuri abinda za ka ci sauran duk wasu gumama da ne in ka zo kano ma za ka saya an gane ko sai ga ma'ajaci ya da ya rani ka ci abinci mana ai kai babba abin da ya kai ka ibada ai in ka so tun da ma an biya maka hajji din kudin nan sai ka ware tunda kana gidan kansa eh, haya misali kudin nan sai ka ware eh, na hadaya da na abincin da sauran ka ajiye shi ko tarbi karka siya in ka zo ka nemi fili ina ba ta gani ina mun ya dace kai a kana da yarka ta kai aure shi ke na sai ka aurar da ita da canjin abu inda aka ce wajen baka ba wani jallabiya ba hajjin ka bai so da fara sai wani jallabiya kayan sai ɗauka masu je su yana zuwa gida da kudin sai daga wani an biya masa aiki aji an haɗa shi da fure kaga yana ta hankalinsa yana ta tunaye yana yawo yau bari in nemi kayan ƴaƴan bakwana 'ya'yan kawuna kullum ajandar yau kayan yaran nan zai je nema gobe bai tsaya ya yayi dawati yi kaza ya yi ta ibada abinda ba shi ba ya ja kanka da kansa mata ne suka fi mu wayo ita mace yanzu ana jiya mata aji sai ta tafi kano kafin ta tafi sai ta je ka sayi kayan da na tsara ba sai ka zo ta kulle a ɗakin haka mata suke yi in ta je hajji ba tana zuwa sai ta ɗauko wannan sai ta raba ba saboda aka addina shagaltuwa da wani shagaltu da yunwa cikin ga da ibada don shi da abin da ya kai ba amma garin kana neman eh, eh, jallabiyar ɗanka musa da asabiru da abdullahi da wane ka rasa sallah ɗaya a haramin masa kana kai ta haramin su ka rasa eh, sallah dubu ɗari wannan ce saboda aka su ne abubuwan da mahajjaci ya dace ya damu da su ko wani lokaci ma ba kayan tsaraba ne. karfe mahajjata suna wata ya fi a rawa wani ma ya lodo kuli ya kare sai gwanda wanda ke to shi da ke nan ko suka sai abinda za ka kiri ba kawai a sai shishin gwallon kullum a zuwa su ba shi ke nan ba ta wani wurin a zo ya faɗa na tushen wahala wanda ke to a nan idan mutum ya ba shi da shi amma yana da kudinsa ya kare amma ga yana da kaya da ya hada ya maso dole sai da kaya ya sai dabara da amma ba kudu ba abin ba shi da kaya ba shi da komai akwai garaba kala kala yana iya samu sai ya jaji tunda ba garin sa ana iya masa tsaka kudin sa yana iya faruwa to sai ya rasa yin hadaya to sai azumi uku ku ji aje masu ya mu salafati ayyani fil hajji wani bai bai gane fil hajji ba sai ɗauka a makka ba sai fi makka ba ba fil hajji yawa don kaga wani ya so sai ce to ya ayyamu tashrik ya ƙare kamar yau yana maka sai ta bari ya fara azumi uku ba haka ake cewa fil hajji yana nufin fi ayyanil hajji a ranakun hajji ranakun hajji ko yana ƙarewa ne bayan ranar goma da kwana uku kenan kaga shi yawmin na ranar goma din ba zai azumi ba amma sai azumi ranar sha ɗaya sha biyu sha uku bisa hadisi lan rakha fi ayyamin ta tashriqi an yasumma illa liman lam yazid al-hadiya ko ko tun farko ya gane shi yanzu ba shi da kalbin dabbar hadiya to yana iya tun kafin rana ya yi azumin sa uku Kana fahimta na sanin koyi bakwai iya da ƙasarsa sama da shan sale a ya yake yin azumin nan bakwai ɗin da za ba ta dole ta ya jeranta ba yana iya yin su a jere yana iya yin su a rarrabe kun fahimci wannan wannan shi ne maimakon wancan goma wancan yankan amma ayar yake ce zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram tambayar da na amsa karshe akwai wasu su 'yan najeriya ne amma mazauna saudiya ne dab a farkon aikajin nan sun turo min tambaya ta wasu sai wato su da suke zaune a ƙasar, so yaya a suke zaune a cikin maka da zama yaya za ku yi da azumin nan guda bakwai da aka ce in ka dawo kasar ka ba sai mu salatu da ayyan da wa zahar da raja'a tun da ƙwar'ani ya ce sai na ji ai ƙwar'ani ce zalika liman lam yakun ahluhu hadirin masjidil haram akwai amsa da na ba su mai tsawo karkashin nan وقاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي دوافي حين قدم مكة لو سيد مكة والسلام الركن يتبع حجر الأسود والسلام يتبع الركن حجر الأسود أول شيء فرقا أبن ديكنا jama'a duk wanda ya zo aikin hajji duk wanda ya zo aikin hajji yana zuwa jikin ka'aba dan farko abin da zai fara aida da bayan ya dau harami shine tawafi farko abin da kwaje sai ka zai fara tawafi a jikin ka'aba ya saba hajarul aswad ya saba hajarul aswad da hannunsa ya sumbata nan shi ne samu dama ba don mace? yana iya miƙa sanda ya taba da shi sumbaci sandan sai samu damar wannan ba sai nuna shi sai kabbara amma ba zai sumbaci hannun ba farko shi da hajar al-aswad da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo farko abin da yi ne ya nufi inda hajar al-aswad yake ya nufi inda hajar al-aswad yake sai ya taɓa shi shi ya sa awwal shay farko abin da yi sun khabba sannan sai ya sassarfa salasata abwab a zagaye uku dawaki uku na farkon sassarfa mun sha bayani a baya sannan kuma wa masha'ar wannan sani daga bakwai ɗin uku sassarfa wa mata sai tafiya arba'ata a zagaye hudu sai su bakwai waraka ya yi tsalla shi na ƙaba tsawa ko lokacin ki ya gama tsawajinsa bilbaiti a ɗakin ka'aba ɗin inda maƙami daidai maƙamun ibrahima raka ta ne raka a biyu sun masallama sannan sallama wani ya fice fa'atar safa ya zo wajen dutsen safa wa tsafa ya tsawaji bi safa a safa ɗin wa tsafa ya keka bi safa wal marwa tsakanin safa da marwa sab'at adwatin zagaye kai kawo baku kuma lam ya'lam sanan kai bai warware arabin sa ba dan shi kira ne zo yi ayi bai warware arabin sa ba min shay'in daga wani abu haruman ne abin da aka haramtar masa bai dawo kansu ba ya ci gaba da rike sa ba sai haramci yanke farce aka gashi sai su turare da sauransu makusantar iyali hatta qada hajjan har sai da ya gama hajjinsa wa nahara ya soke har ya ruwa har yanka yawman nahar ranan goma ranan yanka fa afada ya dawa fil ifada fa qafa bil bayt ya dawa fi dakin ka'aba dawaful ifada wanda shi ne dawafin da ake kira dawaful ifada kuma Allah sannan ya warware sun kulle shi na harba minu duk abin da aka haramta masa aka warware haramci ya sa kayan gida da sauransu da fesa turare da yanke farce da sauransu ba fa'ala sai ya aikata misla ma fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya aikata irin abin da annabi man ahada duk wanda ya zo da hadaya wa saqal hadaya minan nas ya koro damar hadaya daga mutane ma'ana duk wanda ya hajjin kirani sai irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hajjinsa na kirani a darussan da wani hadisi ya bayar usaimin ya ka 25 na da biki ana kirani ana iya hada umara da hajji a hada umara da hajji ma'ana a yi umara daga baya a zo a yi hajji wani hajji ta mace shar'antuwar duk wanda zai yi hajjin sama da kirani ya koro dabbar hadaya ya zo mai kaci da shi sannan kuma na uku shar'antuwar raga murya da talbiya talbiya na niyya talbiya na mahaddaci ya rika yin talbiya da murya wanda shari'a ya shar'anta sai na hudu shar'antuwar mutum ya bayyana abin da ya niyya na hajji ko umara ke azoniyar hajji ana yi a bayyane labbaik Allahumma hajjan za ka faɗa da murya ko labbaik ma umratan shar'antuwar eh, mai kirani ya gabatar da ambaton umara kafin hajji قال لبيك عمرة وحجا كريت لبيك حجا وعمرة قال كنا عمرة كافي حج لأن أي أقائدة إذا يزور ke كفارة kafin من kakan haji amma ku gane da an samu lalura ran yana iya zuwa baya kana fahimta na kamar misali mutum ya zo haji yana kai tabbata sai ya samu karaya sai ya shiga jinnar karaya har yau mu tarwiya ya zo sai ya samu daman ɗaukar niyyar haji sai dai haji ya yi kaza ya kaza to idan ya zo to yana iya zuwa ya zai umar ya dau harami ya zai umar da Aisha radiyallahu anha sun fita haji tare da Annabi suka zo wani wuri da ake kira Sariq suke to lamma ji'na yasku yake muna zuwa inda ake kira sai haila ya zo shikenan jinin hailar ta bai tashi daukewa ba sai da za ta haji duk matan Annabi sun yi umara sai aka je aka yi haji da ita ana jawa sai ta fara kuka ta rasu da rasulullah yanzu kowa zai koma da haji da umara ne haji kadai zan koma da shi sai annabi ya hada ta da dan uwanta abdurrahman ibn abi bakr da siddiq suka je inda ake kira tanqin da zuwa ana kiransa masjidu aisha sai suka yi niyya sai niyya ta dau haramin umara sai ta zo ta yi tsawazi da sa'ayi na umara sai ya zama kamar su ita duk da ita ta yi umaranta bayan hajji tunda akwai lalura wannan ah, sannan ah, azumi dinnan da za a yi ba dole sai an yi sa a shirye ba kusurin da ya kawo darussa ashirin da biyar karkashin wannan hadisi wanda yake bukatar da dori tambihul afham da sharhi umdatul akam na shafa al-uthaymin حديث النبي عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما تعم الناس حلوا من الأمرة ولم تحل أنت من أمرتك فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر أنا حفصة بل حفصة رضي الله عنها الله يكرمك آه حفصه آه، ام المؤمنين ان آه، الله حرص الى عمر ان جاءوا آه، حفصه عبد الله بن عمر يا ابنا تاج عبد الله بن عمر ومن في ابن عمر ان جاء النبي يا رسول شكرون كيف اشرا ما كان شاكرا هو ابو كما انت اما اذا حفصه شركه Allah ya annabtar da annabi da shekara biyar aka haife sa to kaga annabi ya yi shekarun annabta ashirin da uku in ka haɗa da biyar annabi ya rasu shekaran ta ashirin da takwas ashe mata manzo Allah ma ya rasu ba su da shekarun kirki haka ya rasu shekaran ta ashirin da takwas a Aisha ya annabi ya rasu shekaran da sha takwas kuma su suka gama rayuwarsu ba su yi aure ba وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنزوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما to ita an an haife ta kafin a ba annabi annasa da shekara biyar ta yi hijira tare da mijinta na farko daga maka zuwa madina ana madina shekara uku da hijira aka yi yakin uhud a shekara ta uku da mijinta ya samu raunuka daga bayan su bayan yaƙi uhudin sai manzo Allah ya aure ta mace ce mai falala kuma annabi yana yawan ta, sannan kuma ko da zamanin khalifofi suna tuntubarta akan matsalolin addini tsara jira na da shekara 45 to in ta rasu hijira na da shekara arba'in da biyar to dama an yi hijira ɗin shekarunta a goma ta takwas don eh, kafin annabi zama annabi da shekara biyar aka yi sai annabi shekara sha uku a maka da annabta kan kenan ka za a yi shekara da sha takwas arba'in da biyar karo shi sha takwas kasa sittin da uku ko to ga annabi ya rasu shekarar sa 63 ita ma ta rasu shekarar ta nan 63 sai na abubakar abokin babanta ya rasu shekarar sa 63 shi ma babanta umar shi ma ya rasu shekarar sa 63 haka Allah ya yi ku wannan to ita hafsa an samu hadisi nan da gare ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi ita ba ta samu mukani ita uwar mu mu'minai ce yar aljanna ce babanta Umar yana cikin mubashiri na aljanna mijinta annabi shine ogan ma aljannar gaba daya anna qalat hafsa ce ya rasulullah ya manzo Allah sun zo haji tare da annabi sai ta ga mutane sun yi tamattu'i sun zo hajjin tamattu'i sun yi umara sun warware haramin ga annabi shi bai warware bai ba haramin sa ba sai ta ce ya rasulallah ma su anuna mai halin mutane ne zai sa'anin mutane ne hannu min al'umra sun warware haramin su daga umara walam ka illa anta kai baka warware ba min umra kika daga umararka ba ai ya dace fi koyi da ɗaya ya kai baka warware harami ba su sun warware harami ma sa'anuna mai sha'anin mutane ne hallo min al sun warware daga umara walan ta illa anta kaifa ka warware ba min umratika daga umararka ba fa qala sa'd bin eh to hajji mu ne daban-daban da su an gane ko ni kirani na zo yi to ba zan warware ba sai na gama su kuma ta ne suna iya warwarewa su su warware su umara fa qala sa'd bin inni labbat ra'si na yi talbidin kaina wa qallattu hajji na rataya wa hadayata abu fala a illu ba zan warware ba hatta an hara sai na soje inni labbat qur'an labbat qur'an na yi talbidin kai talbidin kai jama'a shine a yanzu akwai irin matan kwayan da matan fulani na daji za ka iya ga matan sukan samu wasu kwaɗe-kwaɗensu da suke yi su mai mai ne wani abu ƙaro-ƙaro ne wani abu gam-gam ne sabon suna ku yawa in sun samu sai da tafiya suna da gashi da yawa sai su kaje gashin su tsere su kaje sai su shafi abu in sun shafi in an kwantar da kai sai zama kamar kulo gashin baya barbazuwa su da ya shawo wani abu kamar statin ta ba zai barbazu ba to wani ana ce masa eh, tarji lambar Larafa suna haka annabi yana yin haka kasan larafa har maza suna da yawan gashi kasan idan mutum yana aiki hajji ba a so ya aski in akwai harami a jikinsa to kasan da suna da yawan gashi ƙura yana shiga kan idan mutum yake iya zo wanka sai ya jiddirce har ciki wasu su za su rida mai su tsinkewa kaga an samu matsala in yi tafiya sai ya kammala aji tafiya zai wanke kai in mai kyau kan zai suke da eh, ƙura da datti karkar da ma ya yi kwakwata ga zafi ga mene ne to shi yasa sai annabi ya fito da wata tsari wanda ya halatta yi annabi yana kwaɓa wani abu karo ne mene ne yana nan kamar kaki ya haɗa su da wasu mayuka yana yana niyyar hajjin iranin sai ya shafe kansu da wani abu to za ki yi shafe to abin yana bushewa gazi ya riga ya bushe yadda ka zan fulo kawai idan ya zo wanka kawai ya so ya ji gani da sama sama yana haka yana haka kawai ya ya ko kore kura kina ne indi lafatura na shafe na wadan ku kun san ya hukar da za ku ba ya yi talbibin da ma'ana dai mutum ya sa a kan da kuka gashi kan sanin gashin kai wa kallatu hadini kuma na rataya wa dabba ta ta hadaya abu kallatu na rataya wa hadu dabba ta ta hadaya eh, shi ne alƙala'ida ta zan idan mutum ya zo aiki hajji ya zo da dabbarsa suna rataya masa abu wani ta samu warin takalmi ko da mutum a rataya a wuyar dabbar da ya sa ake rataya wa na ɗaya dabbar ka yana cikin dabbobi ka san shi na biyu duk wanda ya ga jabbar da ratayen abu a wurinsa a jikinsa to kare yi wa jabbar ta'addanci ya san fesa ne ba wannan jabbar na Allah ne don kasan da zarar mutum ya ware jabba ya ce zai yanka a hadaya ko yau din nan yanzu mutum sai je sai rago ko yana da raguna a gida sai ce wannan shekara mai zuwa da shi zan yi layya insha Allah ko sai mutu sagon da baya gado ya riga zama na Allah ne sai dai ranar layyar a yanka wanda shi ne ka'ida shi sa mutum ya mutu kunu za ku raba dabbobinsa kusan bai iyalansa akwai wanda ya furta mu ya ce zai layya da shi ta ce eh akwai sa shirya shi ba shi zai jira da yi kun fahimci wannan sai ce na rataya wa dabba ta ta adaya abu a wuyansa fala a ilu shi ya sa ba zan warware harami na ba hatta an hara na soke dabba ta fana sun da eh, tsira ne ke su ya gama aiki ajiyarsa gaba daya eh, wannan adisi usaimi ya kawo darussa shida kwaɗayin su habbai wajen ilimi shi nan kaga abin eh, hafsa ta ga annabi warware ba sabai sun warware sai da ta yi tambaya don neman ƙarin ilimi sai na biyu yawancin sahabbar sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi haji tare da annabi sun warware umaran su sun warware akan umara sai suka mai da shi tare da yi tun da da yawan kwaso da shabba ba shar'antuwar shafi kai da waɗanda abubuwa da aka da daular shi ba to in ya halatta a hajji to ya halatta wanda su al'adun wurin su ne akwai yadda ake wanke kai a shafa waɗannan abubuwa gashin kai ya bushe wanda bai san ko laifi ba kamar yadda fulani suke da kwayan duk ya halatta sai dai laifin su guda ɗaya ba sa sa da kaga idan aka yi lalle lalle ne a lullube shi don gashi ado ne mace ba a so a ga komai a jikinta amma namiji don yana da gashi da yawa shi yana iya salbe ne ta wani wanka ne kawai an gane ko ba <laughs> shi ga ba sai ya sa hijabi ba wannan sannan kuma shar'antuwar rataya eh, wa dabbar hadaya abu a wuya sannan ko na biyar eh, dabba zuwa wurin aiki aji babu laifi ma'ana je da shi wajen ɗauka adam mai babu laifi sai mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah sa mai tarayya a lada kuskure ko kuma tuntuna harshe Allah ya ce mara subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk